افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون shin waɗanda suka shirya makirce-makirce don su kawar da mutane daga tafarkin Allah za su amince Allah ya kife ƙasa da su kamar yadda ya kife ta da ƙaruna ko azaba ta zo masu ta inda ba sa zaton zuwanta.